a yayin da yake bitar ƙarshen ayyukan jigilar manyata zuwa ƙasa mai tsarki a albarkacin hajjin shekarar 1444 da ke daidai da shekarar meladiya ta 2023 shugaban hukumar alhazan nijar koho komisar ibrahim kaigama ya tabbatar da cewa an yi nasarar isar da dukkan manyatan ƙasar kan lokaci muna da dubu goma sha biyar da ɗari takwas da goma tara da ɗaya don kuma dukkan su alhari da su zo iso gari za mu tashi da garin maka zuwa mina da arafat kenan wannan tahiyan yana buƙatar shiri mun girka kwamitoci ba kaɗan ba wanda kowa mun shaida musu ga abin da ya kamata ya ɗansar da aikin ya kyau. kamfanin max air na daga cikin kamfanoni uku da suka yi aikin jigilar alhazan nijar a bana ganin yadda abubuwa suka wakana ba tare da wata babbar tangarɗa ba ya sa wakilin kamfanin a wannan ƙasa ɗan majalisa alhashi bukari sani zilli yin hamdala saboda babbar rawar da Max Air ya taka a kokarin warware matsalar kuma manyatan haji in ji shi. Alhamdulillah mun riga mai aiki mun kare abin da aka ba mun kare da kwana goma abin da muka ce muna kara sha ga wata mun kare 16 shida ga wata har wa'anda ba na Max Air ba mun dauka in ka ji ana eh, gwajera masaji mu da muka yi muka yi shara sai dai zancen nan da ake akwai wasu maniyatan da alamu ke nuna ba za su samu tafiya kasar saudiyar ba a bana sanadiyar rashin samun takardar biza lamarin da ke da nasaba da rashin adalcin wasu daga cikin ejoji suna da yawan da samu biza ba kuma eh, abin mamaki akwai da ma sun biya kuɗi su ba samu biza ba yanzu zan yi aiki da wanda suke nan wanda Allah ya kawo kuma wanda Allah bai sa suka zo ba sai su haƙura har badin Allah kai mu kuma in akwai magana can ƙasa in gida za a yi Allah a nan ɗan majalisar dokokin ƙasa bukari sani zilli na mai shawartar hukumar alhazai ta koho da ma gwamnatin nijar da kanta su ɗauki matakai don ƙara tsaftace sha'anin haji gwamnati da babban murya ta amshi aikin haji ta ce duk wanda yake so ya tayi cikin masha Allah sai ya je ya rubuta ya zuba kuɗin shurin gwamnati in ya zuba sai ya ce na zuba miliyan uku da ɗari uku da sura ajan gwamnati sai ta ba su la'adar su su je su ci kwamsa kudin jirgi suna nan kudin visa suna nan kudin da jama suna nan kudin tuwo suna nan rashin kamfanin jigilar jiragen sama mallakar gwamnati ko na wasu 'yan kasuwar cikin gida ya sa a kowace shekara mahukuntan Nijar ke bayar da kwangilar jigilar manyatan kasar ga kamfanonin kasashen waje a yan shekarun nan kamfanin max air na a tabirin najeriya ɗahiru mangal ne ke samun wannan aiki sai dai wasu 'yan ƙasa na sukar wannan harka da suke dangantawa da dalilai masu nasaba da siyasa mafari kenan a bana aka shigo da ethiopian airlines da fly na saudi abin jira shine dawowar alhazan nijar kan lokaci bayan kammala aikin hajjin bana sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar